me yasa an ga gayyace ka baka zo ba sai ko ne ta samu a hanyar zuwa na a ta dalilin wasu matsalolin gariyar labai eh, a gabarce ni to yanzu ka zo ya sunan ka eh, fala ne wannan ai sunan waje ne kuma sunana ne yan labai to shikenan kana wani mataki a kwarewa mama wani irin sunan digiri ne wannan yalla bai idan nace digirin master b gare ni magana za ta yi tsayi da yawa shi yasa na takaita nace maka mama to shi kenan kawo takardun naka na gode sosai na ji daɗi allah saka da alheri ba a ce ka samu aiki ba ka tsaya allah bai tambaye ka ranar farko ka taho ofis sai ka ga ofis yana ci da wuta ya za ka yi gobara a ranar farko kuma kwarai da gaske ya za ka yi haka ne <laughs> kwarai kuwa ko za ka iya faɗa mana matsalolin indiya kai wai me ma ka ce na ce ko za ka iya faɗa mana matsalolin indiya waya ba ta aiki a indiya waya ba ta aiki sai kuma me babu ruwa tarki ba mahaya ba ta aiki jami'in tsaro kuma kurma ne da safe sannan kuma bayan karfe shida sai ya dawo makaho gaskiya kuna ruwa yanzu mun fi ku ci gaba mun gode da kallon tashar saskit tv interview kwaɗu da mu a wani bidiyon na gaba mun gode